na da shekarar 1439 daidai da 20 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shi ne majalisi na 16 cikin jirangiyar karatukan littafin alfiya ta hadithi ta malam al'imamu zainuddin al'iraqi rahimahullah za mu tashi a lambar baiti na 22 inda malam yake cewa eh kasar na 17 muta'akkid malam yace awwalu man sannafa fi sahihi muhammadun wa khussa bit tarjih wa muslimun ba'du wa ba'du al-gharbi ma' abi ali faddalu dha law ولم يعمه ولم يعماه ولكن قلما إن ابن الأخرم عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ولم يعماه ولكن قلما إن ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النذر وفيه ما فيه لقول الجعف أحفظ منه أشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر يتي أصح كتب الحديث bayani akan littafan hadisi mafiya inganci awwalu man sannafa fi sahih farkon malamin da ya rubuta littafi fi sahihi game da hadisai ingantattu na malamai sun fasara da cewa hadisai ingantattu da kaidi guda biyu kaidi na farko sanya sharadin inganci din kaidi na biyu kuma takaituwa takaituwa akan ingantattu ta fuskar kafa hujja a cikin sahih bukhari ingantattun hadisai da ke kafa hujja da su ya sa masa sharaɗin inganci kuma ya taƙaitu a akan su dangane da kafa hujja haka wannan sihar da ake danganta ma bukhari to bata shafi abinda ya wannanci abinda yake hujja da su ba haka banda tarajim wanda yana yin tarjamar babi da hadisi banda abinda yake kawowa na wato mu'allaqat da abinda suke da alaka da haka asalin hadisai wanda suke musnadai da yake kafa hujja da su su sune sanya wannan shirin duk da maliku ya rigaye shi yin littafi kuma har imamul shafi'i kamar yadda bai haƙiyar wato a cikin manaƙibu shafi'i yana cewa ma hata adimin sama ma sama'i a min kitabi muslim min kitabi muwatta to amma wannan maganar Ah, ya yi ta ne kafin a rubuta bukhari na farko kenan na biyu kuma shi al'imamu malik bai sanya sharaɗin inganci ta fuskar kafa hujja ba shi yana hujja da maqtu'at da balagat da mursalat imamul bukhari ko baya hujja da waɗannan kwata-kwata da haka ko da ike a cikin sahihul ah, bukhari akwai ire-iren waɗancan to amma shi bai kawo sa matsayin hujjoji ga maganganunsa da fikirin da yake fitarwa ba ta wannan fuskar sai zama bukhari ya dara muwadda ta kasancewa shi ya yi ƙaidin inganci sannan kuma ya takaitu kan inganci ɗin wajen kafa hujja shi ko muslim a kamar yadda zamu zo mu ji yace muhammadu to farkon wanda ya yi wannan aiki shine muhammadu bin isma'ila bin ibrahima bin al-mughira bin bardizba al-bukhari al-ju'fi wa khussa bit tarjih in aka zo wajen rinjayarwa wajen wayefuwa ne tsakanin subin to ana keɓance cewa bukhari ya fi muslim wa muslimun ba'adu sai kuma muslim ba'adu za mata dhamma saboda maƙo'in ne an al'ibafa kamar yadda lillahi amru min qablu wa min ba'adu ay wa muslimun min ba'dil bukhari muslim bayan bukhari yazo yana shi akwai maganganu da dama kusan mazhabi guda hudu game da bukhari da muslim wanda yafi wani akwai tarjihul bukhari akwai tarjihu muslim akwai at-tasawi akwai at-tawaqquf wasu suna ganin bukhari yafi muslim wasu suna ganin muslim yafi bukhari wasu suna ganin daidai wa daida suke dan juma da dan jummai wasu kuma suna ganin wannan magana a batta kawai wanda suka ce imamul bukhari ya fi muslim sun kafa hujja da na farko bukhari malamin muslim kamar yadda dara kukin yake fada cewa laulal bukhari ma raha muslimin wala kana da ba dan bukhari ma da ba ji labarin muslim ba ita kanta sana'ar tantance hadisai din nan da tajridinsu su da ware su a littafi daban to wannan abun agun muslim buhari agun bukhari muslim ya koyi shi wannan ya tabbata a tarihance na ɗaya kenan na biyu sharaɗin buhari game da allika ɗin nan mun tuna wannan ƙaziyar ko ya fi katange ƙofar ɓarna da ƙofar zari'a ta samun matsala fiye da sharaɗin muslim na mujarradu ya liqa cewa in dai an samu mu'asara to ai ta yi a haɗu shi ba sai ya tabbata sun haɗu ba wancan sharaɗin da buhari da shi da malam ali ibn abdullahi ibn ja'far al-madini Allah ya gafarta musu gaba ɗaya sakan makalkale akan shi dinnan to ya rage kofar samuwar wasu zara'i da za su iya zama wato wani ya kama su da ka sai zama abinda aka kama bukhari da shi a wajen intiqadi bai kai wannan muslim ba kuma bukhari ya fi waɗanda suka nemi mishi intiqadi gaskiya mafi yawansu su ne ba su fahimci maghza na abin da ya ba abu na biyu kenan abu na uku mutanen da bukhari ya yi ruwaya daga gare su waɗanda aka ce suna da matsaloli waɗanda wasu malamai irin su dara kutani da makamantansu suka soke su da irin su abu hatimin razi to sai ya zamana bukhari ya yi ruwaya daga mutanen da ya san su ne sun san shi ya ruwaito wasu riwayoyi ɗaiɗaya nasu to yana da yana da fuskar shi da kanshi ya tarjihin abin da ya gani irinsu Aliyu ali ibn jaad irin su Ismail ibn Abi Uwaisi irin su ainihin Abdurrahim al-Murajili da makamantansu waɗanda zaka ga malaman hadisi irin su Nu'aym ibn Hammad malaman hadisi suna da maganganu akan su amma kuma Bukhari duk da haka yayi riwaya daga gare su yayi abin da ya saba na tantancewa din ko yayi riwaya ɗaiɗai ko yayi riwaya a ghairul usul ya sai kaga da ƙarshe in an tantance ya fi su gaskiya saboda ya san malaman sanin ido da ido ne yana da ilimi da imkaniya ya tantance menene daidai a cikin maganganunsu shi kuma muslim galibin matsalolin da aka samu game da masu riwayarsa masu riwaya ne waɗanda bai san su ba ya samu labari ne akan su ma'ana suna can tsakiyar isnadin ba waɗanda ya gansu suka ganshi mubasharan bane ko mun gane kaga waɗanda ka san su suka san ka mubasharan za ka fi fahimtar su fiye da wanda ka ji labarinsu za ka ga shi muslim ire-iren waɗannan mutanen da ya yi zamani da su da ya zara ya samu matsala da su sai ya kyamace su kama ali ibn al-ja'ad misali eh, muslim ya kyamace hadisan shi saboda an tuhume shi da abin nan amsawa akan khalqul qur'an kamar shi kanshi imam al-bukhari muslim ya kyamace hadisan shi daga baya kamar eh, mutane ire-iren haka suna nan da yawa imam muslim ya musu jafa'i amma waɗanda kuma suke cikin isnadin can gaba wanda suke da matsalolin da suka fi na waɗannan su kuma ya karba to sai zama tanan bukhari sai ya ɗara shi waɗanda sa daga cikin fuskoki uku da bukhari ya ɗara musulmi ta wannan fuska waɗanda suka ce muslim ya ɗara bukhari su kuma sai suka kalli na farko husnus sina'a kyakkyawan tsari cewa muslim ya kawo maka hadisi a guri ɗaya zai tattaro duka lafuzan shi da riwayoyinsa da duk wani ziyada ya tattara a wurin na haka sai ya zama wannan hadisin anan ka same shi a marzan ɗin shi inda kake tsammanin shi cewa hadisin sallah ne to yana nan ababin sallah inda kake tsammanin cewa hadisin azumi ne yana nan a babun azumi yayin da Imam Bukhari shi kuma yana rarraba hadisi guda ɗaya, ya ga damar ya raba shi ya kawo shi a wurare daban-daban wani hasso talatin an samu waɗanda suka haura maimai kala daban-daban da isnadi daban-daban da sura daban-daban wani wuri muqawwal wani wuri muktasaran wani wuri bin riwaya bil ma'ana wani wuri bin lafzi sai maimaita maka shi a wuri sama da talatin. bukhari yana yin wannan dan haka inda kake tsammanin hadisi ba dole ka same shi a nan ba wasu kuma wanda suka fifita sayin muslim akan bukhari sune wannan da ya ambata cewa ba'adul garbi, amma wasu malaman yamma wato malaman ƙasar maghrib kenan waɗannan akwai kamar da al-imam al-qadi ah, iyad ibn musa al-yahsubi rahimahullah ya ambata a cikin ikmalul mu'lim daga wasu malamansa sai ibn hajar shi kuma yace yana ganin malaman nan daga cikin su akwai malaman maghrib irin su ibnu hazm domin an samu su ibnu hazm da su ah, sauran malaman maghrib kamar al-imam al-qurtubi eh, eh, eh, abin nan qurtubi mai tafsiri da littafin shi na musamman littafin shi na na abin nan at-tadhkira fi ahwalil mauta wa yawmil akhirah wannan littafin na tarihin mutuwa da da lahira din nan mujalladi daya da al-imam al-baji a cikin al da ibnu hazm a cikin muhalla zaka ga suna yawan i'tina'i da sahihu muslim har sai zama ga hadisi a cikin bukhari kawai sai su ce amma cikin muslim yazo ba za su faɗi bukhari ba kam abin da ya faru a aikace shine sun fi ba da muhimmanci wajen karanta sayin muslim da yin hujja da shi fiye da bukhari ba su saba da bukhari sosai ba saboda mutumin da ke neman ina hujja take zai saukin samunta a cikin muslim tunda ya san ya bude kawai ga inda yake tsammanin ta to sai zama wannan itinadin wannan muhimmantarwa har sai ta bayu zuwa ga suna cewa muslim fi bukhari amma wannan magana ce kamar yadda zamu ga mu ji gashi ke cewa ah, ma'a abi ali sai kuma abu ali shine al-husayn ibnu ali an-naisaburi malamin hakimin naisaburi wace wa ma nafa da a ce wannan magana tana da wani amfani to da an karbe ta amma amma ba ba magana ce take mai inganci ba babu shakka akan bukhari ya fi muslim ra'ayi na uku shine masu ganin cewa ɗaya da ɗaya suke wannan akwai al'amiru sana'ani yana da ra'ayi kwatankwacin wannan cewa to ai a fara ware hadisan da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan takhrijinsu kaga anan ba wanda ya fi kowa a ware su a aji su gefe sai a ɗauko wanda bukhari ya yi tafarudi da su da wanda muslim ya tafarudi da su a nan ne za a iya samun mufadala ko ya ce to a nan ɗin ko za ka tara kowa na da tashi mizar akan wani kowa yana da tashi mizar da ya karu da ita akan ta wani ita da haka wannan magana a ce kawai dukkaninsu kamar da al'umma suka karbe su shine suna mataki guda na tabbatar inganci da nagarta sai kuma wanda suka ce a daina wannan magana ba ita ce asali ba a daina ta kawai shine at-tawaqquf na fata mun gane wannan to wannan dai magana ce mai tsayi Ah, kamar yadda zaka ga duk malaman hadisi in suka zo suna yin wannan magana kamar yadda Imam Suyuti yake cewa wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqat bukhari haka Suyuti shi ya faɗi nashi yake cewa muslimun min ba'du ah, wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdal dayan ah, na farkon shine bukhari kenan ko yafi falala a wajen inganci yace wa man yufaddil musliman wanda duk yake cewa muslim ya fi fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama ko kan uhkima a wata riwaya wanda duk yake cewa muslim ya fi to yana kallon tartib ne da irin tsarin muslim shi ya kalla Ya ce yace kadu alaihi ma ya sira? wa kam kuma na nasira wasu malamai sun ci gyararrakinsu rakinsu yan kaɗan. amma za ka tara kuma wasu malamai da dama sun kare su to sai zama littattafansu nan guda biyu su ne kan gaba a wajen inganci a cikin addinin musulunci bayan alkur'ani kutube a sahu min huma haka ce yace walai safil kutubi ba a dal alqur'ani wani hadha ma babu wani littafi da ya kai su inganci a duniyar nan bayan alkur'ani don haka ake gabatar da su akan kowane littafi ya ce daga nan kuma sai magana magana akan tartibin nan marwi naini ko marwi zaini marwi marwi zaini fal bukhari fama li muslimin fama hawa shartahuma fa shartu awwalin fa thanin thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima marwi zaini in an kaso kai tartibin mafi a inganci to sai abinda su biyun suka ruwaito fal bukhari sai abinda bukhari ya ruwaito fa muslimun sai abinda Musulmi ya kaɗaito da shi fama hawa sharɗahuma sai kuma abinda ya hau kan sharaɗinsu fama li awwalin sai kuma sharaɗin bukhari shi kadai fathanin sai sharaɗin Musulmi shi kadai fama sannan summa ma kana ala sharɗi fatan gairi sai kuma abin da yake akan sharaɗin wani daban wanda ba su ba za a zo magana kan su hakim su abin ibn sakan su muhtara ta diya'ul maqdisi su ainihin wato mustadrak na abu abdullahi hakimu ne saburi da su kutubus sahih waɗanda su sun kira tafan da suna sahihai amma Allah bai ba su wannan gam da katar din ba Allah bai ga damar littafin ya zama na sahihin ba da ka abubuwa da dama wanda ba sahihi ba suka shigo ina fata mun gane wannan to dan haka jama'a maganar cewa wani littafi ya fi Bukhari ko Muslim wannan ba maganar malamai bace sai dai maganar jahilai magana ‘yan hawan kawara ma ilimi amma malamai ba sa faɗin wannan jama'a sam malamai ba sa faɗin wannan ya kamata musan wannan duk wani wanda gaji yana faɗin wannan kuma haye zake a kai to yana faɗanta ne daga warin jahilci ko da ko an kira shi da suna malami komin yadda ake kallon shi to dai wannan magana ta jahilci ce kuma ba za a canza mata suna ba ina fata mun fahimci wannan jama'a dan anan ƙasa akwai mutane wanda suke ‘yan ƙauye amma saboda mu komai na Najeriya daban ne ganin malamai ake musu ƙauyawan birni ne amma ana musu kallon manyan malamai suna faɗa yin wannan wannan wa ijima'in musulmai ne jama'a wanda kuma haka tushe ne na zindikanci jama'a tushe ne na zindikanci wa ijima'in da musulman duk duniya suka tafi a kai? dan fiye da shekara dubu ana kan wannan magana babu wanda ya taɓa saɓa mata da sunan addini da sunan malanta sai dai zindikai da ɓatattu da irin yanzu da yan akalaniyuna su ne waɗannan gasu nan tarkatarkan ɗaliban 'yan boko turawa mun sha magana a kan su ne mu'tazila alhadifa modern mu'tazilite wanda suka yi karatu a hannun turawa turawa suka koya musu mazhabu shak wato abin nan wani theory ne na wai komai ai shakka akan shi komai ai shakka akan shi komai a dinga cewa ba haka bane har sai an tabbatar da su ne suka fara kawo shakka sun shakka akan alkur'ani sun shakka akan sunna sun shakka akan abubuwa da dama suna shakka akan abubuwan da suke ma'aluma min addini bi darura har abubuwan da ido na gani kunne na ji suna iya shakka akan su dan shi asalin mai wannan mazhabin dikarta ba faranshi yakan cewa ma yana yin shakka akan kanshi wai shi da gaske shine shi din kaga wannan ya motsi ya wuce magana ilimi ko abin eh, scientific research to wannan mazhabin ne ya shigo sai a dinga cewa to me za a ce komai ya inganta an taba yin aikin mutum a ce komai ya inganta sai a ce to ka kawo inda bai inganta ba ka nuna mana inda bai inganta ba in aka zo magana ta keke da keken ilimi a majalisi na malamai akwai abin da ake iya cirewa kalma ɗaya biyu a ce to wannan sun samu ɗan adanci ko kuskure amma fi jumla ingantattu ne kar ka sake ka bar wani ɗan bid'a ko wani ɓatacce ɗan shi'a ne ko ba mu'tazile ne ko dan boko ne ya ce maka wai a cikin bukhari akwai wani hadisi da bai inganta ba idan dai ba zai iya din shi out ba to bai da yanci faɗa wannan magana bai da yanci ya faɗi wannan magana in ya faɗe ta kar a kyale shi dole sai an sa hancin shi a ƙasa cewa ƙarya kake saboda yana faɗa wannan magana ne dan ya wulakanta wata aƙida ta musulunci ko don ya ci mutuncin wani abu sananne a addini ba yana faɗanta ne don bayyana ilimi ba ina fata mun gane wannan to mu fahimci wannan don haka walaisa fil kutubi asahhu minhuma ba'da alqurani wali hadha quddima kamar da su yake fada sannan akwai alhafiz hafiz uh, Abdurrahman ibn Ali uh, ad-Dubai shi kuma yake cewa tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslim ladayya wa qalu ayyadhayn ufaddilu fa qultu laqad faqa al-Bukhari sihhatan kama faqa fi husn as-sina'ati Muslim yace wasu mutane a gabana suka yi jayayya aka ce tsakanin Bukhari da Muslim wanne zan saka akan gaba in ce ya fi ɗayan faƙultu sai nake ce da su laqad faƙal al-bukhari sihhata buhari bukhari ya dara muslimun a wajen sihha kama faqa fi husni sinaati muslim kamar da shi kuma muslim ya ainihin wato wuce bukhari a wajen kyakkyawan tsari din can kuma wancan tsarin ken shi kawai nisbi ne nisba ga mai bincike amma kyan bukhari yana da nashi shi ma nagarta da tafi ta muslim ga masu koyon karatu kuma ka kalla da kyau shi ne salon alkur'ani mathani maimai duk abin da aka faɗa an tafi an tafi a ƙara maimaita shi kisa annabi Musa babu izufin da babu ita kowane izu je akwai wata magana da aka faɗa akan kisa annabi Musa haka magana akan wuta da aljanna in ka dauko tun daga bakara nasi ana yi ana tafiya ana maimaitawa ne ana maimaitawa magana akan abu Allah kada ai shirka abu Allah kada ai barna magana akan kada ai ƙarya kada ai kaza ko ina Allah ya rarraba wannan maganganun a ko ina cikin alkur'ani hikimar haka shine kana karanta alkur'ani kullun kana sauka to babu abin da zaka manta kace ai ka wuto shi a can baya kullun kana tafiya kana ƙara jin shi to haka bukhari yake babu wani abu da zai kantar da kai a cikin kitabul iman ka ce wayin ka tafi ka tafi can kitabun nikahi ka manta da shi a zai ci gaba da kawo maka fawaid da su alakanta farko da ƙarshe zaka mai koyan karatu bukhari ya fi mishi dadi wanda yake neman ilimi yake neman ya san addini yake neman ya san tarihin musulunci ya san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi to littafin sahih bukhari kadai ya ishe shi ya cinye rayuwarsa ya iya duk abin da ya kamata iya na addini sannan kuma karo manta mafi yawan abin da ke cikin musulun yana cikin bukhari yi domin uh, bukhari ya kaɗe tuni da kamar hadisai guda 435 wanda musulun bai rawaito ba kamar daga masu riwaya uh, wato uh, isnad abin nan mutum ba su kai guda dubu ba wanda ya kade da su waɗanda amin gab da ɗaya wanda bukhari wannan masu riwaya ne 435 waɗanda mutane mutanen da ya ta da rewa daga gare su wanda musulun bai ba daga gare su ba amma mutum ba su fi guda dubu ɗaya ba da haka kusan in muka kalla sai ka ga littafin bukhari ɗin dole dai a haƙura cewa yana gaba da musulun. wannan kuma wata daraja ce da allah ya kan ba wanda ya ga dama kar a mashi jayayya da haka da sauransu sannan buhari in ka je karanta a cikin littafin abin nan tagliqu taqliq ta'liq na na ibn hajar a can karshen sa inda ya tarjama al-imam al-bukhari ya ba da labari cewa bukhari yayi shekara 16 yana rubuta littafin sa dinnan shekara 16 yana rubuta littafin a shekaru 16 nan kuma ba zaune yake wuri guda ba yana yawo ne gari gari yana karantawa yana koyon karatu yana neman ƙarin isnadoji da ƙarin ulumi yana yana rubuta littafin yana tantance shi shekara 16 muslim kuma shekara 4 yayi shekara hudun nan kuma yana zaune ne kawai a gida ya yi tafarruki ga aikin rubutun ya riga ya gama tara hadisan da aka muslim bai yi aikin a tare da fieldwork ɗinsa ba shi ko bukhari ya yi aikin rubutun tare da fieldwork ɗin aikin da aka wasu abubuwan shi yasa aka samu babuka marasa hadisai domin sai da ya zauna ya yi babukan gaba ɗaya yana tuna da hadisan babi kaza zan same hadisi kaza babi kaza zan same hadisi kaza babi kaza mas'ala kaza zan ambata a wajen to sanda zai zo saka hadisan sai zama yanzu kuma ya gamsu da cewa hadisin nan bai kai sharadi na ba ko da hadisin ya inganta fil jumla amma bai kai sharadi na ba to sai ya bar shi kawai fiqhun dai na nan yadda yake amma hadisin bai kai sharadin shi ba sai ya bar shi shi sa sai wasu babu kan saka wai gari babu hadisai yana da hadisan farko ya yi nufin sa su amma a cikin aikin yau da gobe sai ya gamsu da cewa ba zai saka su ba wani ma sai ya gama takhririn shi gaba daya a ilmance aka ce idan ya je Ka'aba ya ɗawafi, dawafi yi istihara sai ji kawai bai gamsu ya sa hadisin ba kawai sai ba shi bayan a kanikance ya inganta to shi sa da ya gama sai ya daga ya ce wannan littafin hujja ce tsakanina da bayan Allah duk wanda ya ki so ya ibada ya bauta wa Allah ba komai an je lahira ya ce ni na ce annabi ne ya ce Yi addu'a kuma ce, ya Allah wannan littafin idan ba ka yarda da abin da yake cikin shi ba ya Allah ka batar da shi a doron duniya kar a ji labarin idan abin da yake ciki ba ka yarda da shi ba ya Allah kar ka bari al'umma hannunsu ya kai gare shi kaga mafhum mukhalafa Allah ya yarda da abin da yake ciki kenan a zahiri yadda Allah ya bari kowa ya ji labarin maƙiya da masoya Su da aka mutane ne ba su san abin da suke faɗa ba ko ba su san bukhari ba har za ka ji suna wai ƙoƙarin tuhumar bukhari ai kaza irin waɗannan 'yan bola ɗin nan waɗannan 'yan jari bola ɗin nan 'yan ilimi bola karatu bola digiri bola komai bola waɗannan 'yan bola bola ɗin ba su san me suke faɗa ba ne wallahi tallahi a tasa musu bukhari a ce su karantar da shi kitabu ɗaya kawai a ce karantar da kitabul ilmi a ji kwakyarar da za a ji shi mutum al'insanu adubu ma jahila dan adam yana da ɗabi'a ta gaba da abin da bai sani ba sai su zo su ta maganganu na shirme da ƙarya da kuma ƴan boko dama su waɗannan karkama maganar su dan dan bokon kana neman mutumin da yake jahili na asali to ka samu dan bokon da bai san mutuncin ilimi ba wanda kawai nashi kawai da ya iya shi kaɗai yake tsammanin ilimi wannan daga cikin jafa'in da ƴan boko mu suke ciki Abin da kawai ya iya a ɗan wannan tsarkokin da aka tsare shi ya koya yayi rubuce-rubuce yayi kwafa-kwafan shi aka ce shi kaza ne to yana ganin duk abin da yake wajen wannan takhassus din to ba ilimi ba ne. wannan zalunci yadda kake da ilimi a kaza kai recognizing cewa kuma wasu na da wani ilimi a wani fannin daban kusan irin naka ko ya dara naka kusan naka yadda kake da kwarewa da sanin lungunan da ilimi kaza yake akwai da suke da wannan kwarewa su ma a waje sai ka sallama musu yadda suka sallama maka kai likita ne kai criminologist ne kai administrator ne kai kaza ne kai accountant ne to ka bar ka tsaya iya wannan harkar da Allah ya sanar ka. Allah ya maka falala a cikin ta ka kyale mu mutanen da suka san hadisi su ma harka su si amma in kace zaka shigo kace to ai yanzu ya za a ce shekara 1000 da suka wuce amma abu duka a ce ya inganta kuma a san da yake wannan magana fa ya yadda a danganta magana zuwa ga Aristotle shekara 1600 da suka wuce a ce Aristotle ya ce Socrates ya ce wana ya ce bai da isnadi akan ta kuma ya da a danganta ba ana faɗa manganu za ga waɗannan kafaran ba yanzu ana danganta su sa da isnadi bai taɓa tunanin ba su inganta ba bai taɓa ma tunanin cewa wannan maganganun ta yi fa ba su kai ga aristotle ɗin ba ko kuma da gaske ne ma an yi mutum mai suna aristotle da gaske ne za a iya kawo shakka akan wannan misali tunda babu isnadi kai. amma baya baya shakka akan nasa amma wanda yake da tiryan tiryan wane daga wane daga wane daga wane wai sai ya dinga saka shakka saboda wata wata ‘yar abin nan wato magana da wani shaidani ya gaya masa sai gina ta akan jahilci Allah ya tsare malam ya ce walam ya ummahu su bukhari da muslim basu ce sun game duka sahihi ba al'imamu abul khairi abin nan as-sakhawi yake cewa kai da ma za a ce basu ma game abin da ke kan su ba ma da gaskiya ne ai walam ya stau'i ba ba wai sahihi wanda yake outside sharaɗinsu ba a'a sahihi wanda yake ma yaron kwafu ga sharaɗinsu shi ma ba su kawo shi duka ba musamman dama bukhari shi ya faɗa cewa muktasar ne abin da yake kawo muktasar ne ya ce walakin kallama sai dai ya yi kaɗan inda bin al'akhrami a gurin al'imamu ibn minuhu minhu fata kuma abinda ya kubuce musu kaɗan ne al'imamu akhram sunan shi muhammad ibn yaƙuba shaibani malami ne hafizi daga cikin malaman hadisi ya rasu shekara 344 rahimahullah to ya ce shi a wurinsa abinda ya kubuce musu ɗan ƙanƙani ne abin da ya kubuce musu In ji wannan malami mai suna ainihin wato al'imamu Muhammad ibn Yaqub al al’akhar al sai malam ce wa rudda wannan magana ta shi an tunkuɗe ta wanda tunkuɗe ta shine ne al’imamu Ibn Salahi abu amur bin Salah ya faɗa ƙarar cewa wannan magana kuskure ce lalle akwai abin da ya kubuce musu da yawa ko abin da suka bari da yawa lakin qala yahya al-barru sai malam yahya mai biyayya Allah din nan shine eh, yahya ibn sharaf an-nawawi malamin da ake malakabi da shaykhul muakhir shaykhul mutaakhirin malamin malaman baya babban malamin nan daga cikin malaman sunna da hadisi da ilimi wanda kamar da sahawi yake cewa an ce a zamanin shi ba a san wani mai bin manhajin sahabbai game da rayuwa da addini irin sa ba ba a san wani mutum mai salaha da nagarta irin malam yahya annawawi ba nawawi ya rasu ya shekara 100 ainihin wato 677 magana mafi inganci wasu sun ce da 76 amma da bakwai ne bisa magana mafi inganci imamu yahya ibnu sharafin nawawi na da gaske malaman da Allah ya sa musu albarka a rayuwarsu kwarai da gaske shekararsa 42 zuwa da uku a duniya amma ji ilmomin da ya bari ji karatun da ya yi da sauransu ga talauci ga shi ko aure bai yi ba bai taɓa gina gida ba bai taɓa mallakan komai na rayuwa ba hatta littafin sayu muslim da ya masharhi bai taɓa mallakan nashi zuwa yake a labarari ya ara ya kwafa ya rubuta sharhin in ya gama ya mai musu ya kara karɓo wani juzi'in sai gab da zai bar garin ainihin a dimashku ya koma ƙauyensu na nawa shi ne ya mayar da kowa da ya ari tafansu ya mai musulun tafansu ya kama hanya ya koma garinsu ya zama shi shekara ɗaya ba ta cika bayar su dan ya zo a garin dimashiko yana yaro ɗan shekara sha 18 kuma kamancin haka ya koyi karatu ya ilimi ya zama babban malami ya karantar ya yi wa'azi ya yi da'awa sannan kuma ya koma garinsu ya je ya rasu a nawa wani ƙauye da ke kusa da garin Dimashka ana kwatancin shi a matsayin mutumin da Allah ya sa rayuwar shi albarka Ah, kaga littafin shi na arba'una haditha na daga cikin littafin da suka fi kowanne tafi a duniyar nan yaduwa babu inda musulmai suke a inda inda ba san labarin arba'una haditha ba da riyadus salihin duk inda musulmai suke an san labarin wannan littafin ya da gaskiya albarka da Allah ya sa mu shi ka kaddara cewa duk wanda ya kanta littafin ya haya nawawi yana da lada kaga ko ba karamin lada yake tara ba jama'a duk al'ummar duniya suna kanta riyadus salihin da arba'una haditha yana da gaskiya albarka da Allah ya mishi sannan malami ne na tsatse eh, da haka aka ce yadda yake rubutunsa kowane shafi idan ya rubuta bai wucewa sai ya gyara da haka zaka ga baka jin ana tuhumar nawawi da wahayi ko kuskure sai dai abin da ya yi da shi sai zama ko ba shi ba ne daidai da tahqiq amma a ce ya yi wahami danganta hadisi ga wanda ba shi ne ba da sauransu nawawi ba shi da wannan Da shi masu tsafta ne kwarai Allah ya gafarta mishi Uh, al-Imam an-Nawawi yana da tarihi a cikin littafin Tazkatul Hufaz na Zahabi uh, akwai tarihi na musamman da Sakhawi ya mushi mujalladi biyu akwai kuma littafai da dama da suke tarihin sa babban malami ne dai kamar da kowa ya san to shine Yahya al-Barru yace lam yafutil khamsata illa an-nadhr malaman nan guda biyar ba abin da ya kubuce musu sai dan kadan su waye malamai biyar Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i baya sanya Ibn Majah dan da haka ake faɗan su al-kutubul khamsa wanda yazo ya fara saka ibnu majah shine ainihin wato malam abin nan ibnu tahir a cikin tafin shi shurutul a'immati sitta shine zai fara saka ibnu majah ya mai da shi ne shida kaga shi kuma ibnu al asir a cikin littafin shi abin nan jami'ul usuli shi kuma ya saka muwadda ne ta shida wasu malaman kuma suna saka littafin sunan ad-darimi amma dai daga baya abin da ya tabbata istilahi shine sanya littafin ibnu maja a cikin wannan littafi saboda kadaituwarsa da wasu riwayoyi da dama waɗanda waɗancan ba su da su da haka zaka ga al-imamu al-maqdisi a cikin al-kamal fi rijal ya lissafa shi a cikin kutubu sita da kuma bayan shi almizzi da ibnu hajarin da su zahabi duka suka ci gaba da lissafa ibnu maja a cikin alkutubu sitta al'usul to da kaji shi nawawi anan yana tafi akan wannan ka'idar ta ambaton guda biyar din da haka ji ya ce lam yafutil khamsata illa an babu abin da ya kubuce ma malaman nan guda biyar sai dan kadan wa fihi ma fihi yace amma wannan magana akwai ta baba a cikin ta in ma haza za a karba sai dai a ce lam yafutil khamsata min ahadithil ahkami babu abin da ya kubuce maltafan nan guda biyar na hadisan hukunce-hukunce amma mawara al na tarihi da malahim da sira da tafsiri da falala da akhbarul akhira da sauransu akwai shi da yawan da yawan da yawa da aka in kana kanta kutubuz zawaid kamar littafan al-imam al-munziri da ire-irensu iren zaka ga maganganu riwayoyi da dama waɗanda suke ba sa cikin bukhari da muslim ba sa cikin alkutubu al'arba din nan ai ta mamakin ma ya aka yi waɗannan riwaye ba su shiga cikin su ba kuma ingantattu ne kamar hasken rana wa fihi wannan magana akwai abin da ke cikin ta na tababa li ju'ufi saboda faɗin shi al-ju'fi al-ju'fi shine malam bukhari dai eh, saboda kakan shi din can mughiratu ibn bardizba bararran bawa ne na wani mutum mai suna yamanul ju'fi da aka sai ake danganta jikokin shi zuwa ga ju'ufawa din wala'a sunan bukhari muhammad ibn isma'ila ibn ibrahima ibn mughira ibn bardizba to mughira ibn bardizba wanda bawa ne ya musulunta a gun wannan mai gidan nasa yamanu al-ju'fi da haka dukkanin ƴaƴansa da jikokinsa kaga wannan shine baban kakan bukhari ko kace kakan baba ko duk ɗaya ne ai to shine eh, ake ce mishi al-ju'fi bukhari yana cewa ahfazu minhu ushru ushra alfi alfi na haddace minhu min sahihi ushra alfi alfi daya bisa goma miliyan alf alf shine miliyan ko dubu sau dubu to nawa ne daya bisa goma sa dubu dari kenan yace na haddace hadisai ingantattu guda dubu dari na haddace kuma waɗanda ba su inganta ba guda dubu dari biyu haka bukhari ya faɗa a cikakkiyar magana kamar da aka rubuta a cikin tafin tarihi kuma madinatu bagdad na na limamu al ainihin wato al-khatib al-baghdadi rahimahullah so kaga abin da yake nufi anan ne idan ka ce abin da ke cikin kutubu sitta ko kutubul khamsa kaɗan ne babu a cikin hadisai to shi kanshi bukhari kaɗai ya ce ya hadace hadisai ingantattu guda dubu 100 kuma abin da ke cikin kutubu sitta din nan gaba ɗaya bai mai kusan dubu ba to duka sauran ba sa ciki kenan ko da yake wannan magana eh, gashi sai ce wa allahu arada bit takrari laha sai dai ya zama wataƙila wannan magana bukhari na nufin dubu ɗari hadda maimai shine in ya zo ƙirgawa ba matnoni zai ƙirga a matsayin dubu dari ba isnadoji ko mun gane sai ta yi hadisi ƙwaya ɗaya yana da isnadi ashirin to an zo ƙirga shi za a ƙirga shi a matsayin guda ashirin da wanda suka inganta da wanda basu inganta ba a ware wanda suka inganta a cikin dubu ɗari ko wanda basu inganta ba a sa a cikin dubu ɗari biyu can don akwai malamin da yake ba da labarin cewa ya ruwaito hadisin inamal amalu bin niyat ta hanyoyi ɗari takwas hanyoyi ɗari takwas to kaga za su zama hadisi ɗari takwas a halin kuma asalin shi guda ɗaya ne ba bukhari ba ba da wannan labarin wani malami ne daban shi ma bukhari yana ruwaito irin haka kamar da yake aikace a cikin uh, littafinsa na bukhari za ka yi samun hadisi kwaya ɗaya daga malamai kala daban-daban to in aka a wannan kirgen zai kirga shi ne a matsayin hadisai da yawa yawan malaman Haka nan sukan saka ya ce wa mawqufun wa mawqufin da kuma lissafin hadisai a gun malaman da hadda mawqufi hadda abin da yake fassara ne na tarihi ko wani wawaƙe ne suka ruwaito shi da isnadi duk suna sashi a cikin athar da haka idan ka ɗauki wannan shi ne za a samu yawan hadisai ingantattu guda dubu ɗari wanda suke kan imamul bukhari ta yi allahu ai la'allahu wannan shi shine fasararsa wallahu ala wafil bukhari arba'atun ala ya alafi yace a cikin tafin imamul bukhari akwai hadisai guda dubu hudu wal mukarraru fauka thalathatin ulufan dhakar wanda ko aka yi maimai wanda bukhari ya maimaita su sun haura guda dubu uku a asalin hadisan sayul bukhari akwai maganganu akan kirgansu kowa dangane da yadda ya kirga da hanyar da ya wajen kirgawa a shekul islam ibn hajirin al'askalani rahimahullah a cikin muƙaddimar sayul bukhari fatu a hudar sari da ya zo ya ce ga yanar kamar da fara ƙasa ya ce guda dubu bakwai ne da ɗari uku da casa'in da bakwai haka ya fara a cikin mukaddima idan ka je ka duba ka ba gani can da ya shiga cikin littafin da ya zo yana sharhin wani hadisi a cikin babu kufra babu kufrin duna kufrin babu kuf babu kufran al-ashiri wa kufrin duna kufrin eh, yayi sharhin wannan wannan hadisi na mata din nan ko takfurun al-ashira anan sai canza magana yace ya gane wancan adadin don wancan adadin da mukarrar ne da wanda ba mu karar ba gaba daya amma asalin yawan hadisan kamar yadda ya faɗa asalin yawan su shine guda 2,761 mu kiyaye 2761 ne adadin hadisan da ya ce, dunal mukarra. idan da mukarar ne 7397 to da ya zo a sharhin wannan hadisi zai ke cewa ya gano akwai hadisan da in an sa musu lamba fiye da ɗaya to an yi maimai ne dan hadisi ne kwaya daya amma bukhari ya maimaita shi da salo daban-daban ya rage tsayin sha'awar waje ya ƙara tsawon sha'awar waje ya faɗi kalma ɗaya biyu a nan kocan da haka sai ya ce yanzu ya gane dubu biyu ne da ɗari biyar da goma sha uku dubu biyu da ɗari biyar da goma sha uku wannan su ne adadin hadisan da bukhari ya ruwaito wanda suke musnadai banda abin nan abin nan mu'allakat nan kuma akwai guda 1341 1341 shine mu'allakat ya maimaita su a wurare daban-daban wasu ya kawo su da isnadojinsu daga ciki waɗanda bai kawo su da isnadoji ba kwata-kwata a cikin sahih bukhari guda 160 na ba ta mun gane a cikin 1341 zai kawo shi mu'allaq anan amma a waje zai faɗe shi da isnadin shi a gaba ko baya inda irin da ce babu qaulin lahi babu qaulin babu ma'ana qaulin sallallahu alaihi kaza wa qala sallallahu kaza to a wani waje zai faɗe shi da isnadin sa waɗanda bai maimaita ba sune guda 160 sune wanda ibnu hajar ya musu littafi tagliqut ta'liq mujalladi biyar dan yayi takhrijin su ya bayyana isnadojin da sauransu ya maganganu a kansu. littafi ne mai matakar kima kwarai a cikin ilimi na eh, abin nan takhriji da abin nan da inganta ko rashin inganta sannan shi kuma malam Fuadu Abdul wanda wanda ma Bukhari tarkimi wani malami na zamanin nan shi kuma ya lissafa hadisan Bukhari a matsayin 7563 kaga lissafin shi ya fa na Ibn hajarin kenan saboda shi ya tahariri sosai kwarai da gaske na shi 7563 akwai lissafi wanda wasu malamai suka yi ya tike a kan cewa mukarrar hadisan da bukhari ya maimaita su waɗanda za ka same su akan lamba fiye da ɗaya guda dubu uku idan ka haɗa su da cewa da ake yi nan da ya ce wa fil bukhari arba'atul alafi in ka haɗa su da dubu wanda su ne asali zai baka dubu da 275 dubu 275 sai kuma sun ƙara cewa akwai wasu da aka gano daga baya cewa ba a kirga da su ba guda 112 a yami guda 122 sai aka hada da su sai suka zama kusan hadisai 7,397 ma'ana dai kamar yadda ya faɗa cewa fauka salasatin ulufa sama da dubu uku yana buƙatar tahariri nawa ne keke da keke a lissafin kowa idan ka san ko da alkur'ani game da adadin ayoyin shi akwai sabani gurgurdan riwaya ko wasu masu wata riwaya za su raba wata aya kwanan na malam Umar ya wannan katin a farkon sautin nisa yayi ko wata aya ta zama aya biyu a gun wani a gun wani kuma aya ce daya to kaga wancan ya kirga ta aya biyu wannan ya kirga ta aya daya da haka karshe sai a ce sura kaza aya kaza a riwayar wani a riwayar wani kuma aya kaza to haka wannan shi ma yake duk da yake wannan ba dangane da riwaya bane dangane da masu kirga wannan wuri kaza za a sa lamba ko ba za a sa ba ko da bulugul maram ka dauka zaka samu irin wannan wuri kaza ba a saka lamba ko ba za a saka ba duk da yake akwai masu riwaya da suke da riwayoyin sahih bukhari wanda nasu bai kai yawan irin wannan na ah, farabri ba ah, na farabri ba saboda wasu su sun ah, basiri riwayan dukan shi har karke ba a gun imam al-bukhari wanda zaka ga bai tike da hadisai ɗari ba ko ɗari biyu kuma kamancin haka aka mishi ijaza ko malamin ya rasu ko malamin ya bagarin da suka haɗu da shi so waɗanda maganganu ne kala daban-daban waɗanda aka yi game da adadin hadisan wasu su ce kaza wasu su ce kaza idan kana son ka tantance kai ma sai ka zauna ka bi buhari ka kirga shi tsaf zaka yi wannan abu ne mai sauki kana karantawa kana kirgawa kana aje lambobin kana karantawa cikin mako guda zaka yi wannan in ka ɗauki abin da muhimmancin cewa wani abu ne na ilimi da kake so ka sani sai ka ga daga ƙarshe bayan ka gama kirga lambar naka da nawa ya dace ko da nawa ya kusa ya zama kuma ka sa kanka ka'idoji to zaka kirga kaza da kaza da kaza ne zaka kirga kaza da kaza ko kuma kowane ka kirga su daban mutun daban mutaba'at daban mu'allaqat daban sai ka ga nawa ne suke amma dai an fi dogaro akan waccan magana ta Ibn Hajar al-Asqalani duba ibuwa ga cewa malami ne wanda yake specialist malami ne na musamman game da sayo bukhari har yanzu wata ƴa mace bata haifi wani ɗa namiji malami wanda ta bayyana cewa ya san bukhari irin yadda ibnu hajjarin ta bayyana ya san bukhari ba duk da yake shi ma ya jingina da wasu malamai da suka gabace su munu battalib da su alimamul uh, imamu yana kofa daga gare su da makamantansu amma dai kwanduwarsa ta bayyana game da sanin sayar bukhari da sanin sarorin shi shi sa yake cewa ma da zan saki alƙalami na wajen bayani akan waye bukhari yace da takaddun na mallaka ba za su yi shi ne haka ya faɗa cikin muqaddimah huda sari yace takaddun na mallaka ba za su yi shi ne bayanin waye bukhari ba ma'ana duka takaddun da yake da su A4 din shi gaba ɗaya da za a ce ku <laughs> wanda zai iya wanda zai iya siya da kuɗin shi ba za su yi shi ba shi sa kamar da muke faɗa jama'a mutane suna buƙatar su san abu kafin su yi magana akan shi shi sa mu hankalin muke tashi dan muka ji wanda suke suke zagin waɗannan waɗannan mutane ko suna aibata su ko suna kallala sha'anin suna nuna ba wasu tsiya ne saboda mu duk da ba ba ne mu amma mun san wasu tsiya ne malamai sun gaya mana kuma mun gani cewa su bukhari wata tsiya ce Allah yana son su shi sa ya ba su wannan falala suka yi wannan aikin kuma duk duniyar musulunci tana cin more wannan aikin to bai yiwa kawai wani kazami ya zai ce ba haka bane kuma a ce a rabu da shi saboda an naɗa mishi rawani na jahilci da sunan malanta Allah ya tsare mu ina ganin jama'a sai mu saurara nan zamu dinga yin minti 45 biyar ne saboda saboda yan primary ko su su malam bakar hamza subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk